أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين ina roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana mu da mu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ya kamu alhamis rana ta biyu a mako da muke karanta wannan littafi hikbatun mina tarikh na Sheikh Usman ibn Muhammad Al-Khamis hafizahullah ah, muna sha hudu yau daidai ga watan Muharram na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da biyar ga watan goma na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya za mu tashi albabu salisu babi na uku من من الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم muna son mu san wane ne khalifa kai tsaye bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye khalifan manzon Allah kai tsaye bayan mutuwansa a karkashin wannan akwai tamhid shimfiɗa tamhid shimfiɗa shimfiɗa tana cewa ajma'a ahlus duka al'umman ahlus suna sun yi ijma'i kansu ya haɗu a akan ala annal khalifata da rasulillahi abubakar a kan cewa khalifa na kai tsaye bayan mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine abubakar as-siddiq radiyallahu Allah ubangi yarda da shi amma wa khalafa fi zalika shi'a sai dai shi'a sun saba wa ahlus sunna akan wannan sun saba wa ahadu suna da sauran al'umman musulmi Fakalu sai suka ce su inna aliyan radiyallahu an lalle aliyu yarda Allah tabbata a gare shi shine aula bil khilafati shi yafi cancanta da khalifanci min abi bakrin sama da abubakar wa umar da umar wa usman da shaidina usman radiyallahu anhum ajma'in Allah yarda da su gaba ɗayan su wa annahu huwa al-khalifatu ba'da rasulillahi mubasharatan bila fasli kuma aqidan su sayyidina ali shine khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba tare da wata tazara ko an raba ba ba tare da wani dan tazara ba wastadallu su yan shi'an nan sun kafa hujja bi ba'dil adillati da waɗansu dalilai allati warajat fil qur'ani wanda suka zo cikin alqur'ani wa fi kutubi ahli sunnati da kuma littattafan ahli sunna kaga dan shi'a ya dauko hujja daga littafin ahli sunna ko qur'ani ya kafa hujja da shi to kai ka san lalle ya hango akwai abin da zai goya masa baya ne amma daga karshe ya samu abun bai goya masa bayan ba kanat inda bukhari waɗannan dalilan da suka ɗauko daga littattafan ahlu suna suna cikin bukhari wa muslim da imamu muslim aw ghairihima ko waɗansu imamun bukhari da muslim ɗin min ashabi sunani daga malamai ma'abuta sunan irin su sunanu tirmidhi sunanu abi daud sunanu nasa'i su sunanu ibnu majaha wal masani da littattafan hadisai na masani kamar musnadu imamu ahmad da makamantansu wa hadhihi al adillatu waɗannan dalilan da su ɗan shi'a suke kafa hujja da su sanadkuru ahammaha za mu ambaci wanda mafi muhimmanci daga ciki wa asahaha da waɗanda suka fi inganci kuma sun manu bayyinu mada ha, sannan mu nuna inda waɗannan dalilan suka nuna suka dosa alal murad da kuma manufofin ba duk wanda ya kafa hujja da wani dalili bane zai zamanto e lallai abin da kafa hujja da shi din daidai bane ayan daidai ne hadisin ma daidai ne amma kai kana iya kuskuren ajiye shi a matsayin shine hujja akan kaza alhali shi ba hujja bane akan wannan abu wa naqulu ma yake to muna cewa wa naqulu kadhalika bugu da ƙari muna ƙara cewa inna aliyan shi sayyidina ali ghaniyun anil isra'i shi wadatacce ne ga barin wai sai ka kumbura shi sai ka fanta mashi. shi sai ka wani ɗaukaka shi ka fanka ma shi idin duniya shi sai dina ali ba sai ka yi wannan ba ba Allah dama already ya ɗaukaka shi din ba wai sai kai ka tattaro waɗansu abubuwa da za su ƙara da za su ɗaukaka shi ba ka bar shi a yanda yake dama Allah ya ɗaukaka shi shi wadatacce ne ga barin fankamawa fa huwa na farko shi asali ma in ka bar shi a yanda yake din sihiru rasulillahi ne kaga shi a farko wato abin nan tsirikin manzon Allah ne sallallahu wanda ya auri khairi banatihi kiyayyun ya'yan matan manzon Allah ita ce Fatimatu Fadima sayyidatu nisa'i ahli janna wanda take ita ce shugabar matan aljanna ma duka to ko kai ne aka ce ka auri macen da matsayinta a aljanna ita ce shugaban matan aljanna gaba daya a wannan ya ishe ka matsayi kace auren yar yar chairman ka rika fankama a layi ko yar kansila ka rika nuna kai wani abu ne ana dan kallon ka ana dan durkusa ko ka aure wata kar mai anguwa ko hakimi ka rika dan abun nan ko sarki eh mutum wannan ma ya ishe shi fankama ballantana a ce wanda ya auri yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bugu da kari ita ce kuma shugaban matan aljanna gaba ɗaya gobe kiyama kace auren wata anan a ce sai ya ta abin nan menene menene kaga mutum ana tara mai kasa anguwa to sai dina ali ko baka kirkiro waɗansu kararrai na ɗaukaka shi ba in ka bar shi a yanda yake din ma Allah ya ɗaukaka shi sannan kuma har ila yau wa huwa kadhalika ibnu ammi rasulillah daraja ta uku da matsayi na uku shi dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan daraja ta hudu wa rabiul khulafa'ir rashidin shine na hudu cikin khalifofin manzon Allah da yace su shiryayyu ne masu shiryarwa sannan abu na biyar ma ni zan kara ma yana shine na hudu cikin mutum goma da aka mutu albishir da shiga aljanna tun bai mutu ba tun yana doron ƙasa don Allah wannan mutumin yana bukata wai sai ta taro waɗansu ƙararrai don ka ƙara fanka ma shi ba shi a yanda yake ma kawai mana inda Allah ya ajiye shi an san da shi a duniya kai wa fada'iluhu kathiratun jiddan falalolinsa da martabobinsa suna da yawa matuƙa matuƙa matuƙa ba sa buƙatar sai an haɗa da ƙarya walakin nan qadiyata sai dai mu matsalar mu anan laysa fi fa fadail ali ba wai mun zo bane mu bayyana falalolin sayyidina ali radiyallahu anhu Allah ubangi ya yarda da shi yarda da shi no al'amarin bayanin darajansa da falalansa da martabarsa wannan al'amari ne amrun Mafrugu minhu tunci ne an gama da shi tunci ne an gama da shi walakin sai dai abin da ke gaban mu anan an-nazaru fi hadhihi al-fada'il mu kalli waɗannan falaloli da Allah ya masa hal tadullu ala anna aliyan aula bil khilafa irin waɗannan matsayi da falala da Allah ya masa shin yana su suke nuna cewa shi ya fi cancanta ya zaman to khalifan manzan Allah kai tsaye bayan mutuwansa mimman sabaqahu sama da waɗanda suke gaba da shi irin su Abubakar da Umar da Usman amla ko ba haka bane wa nastati'u za mu iya anan an naqsima adillata man qala bi awlawiyyati Ali ibn Abi Talib min khilafa qabla Abi Bakr wa Umar wa Uthman ila qismain anan za mu iya kasa hujjojin masu cewa sayidina ali shi ya fi cancanta da khalifanci sama da abubakar da umar da usman za mu iya kasa hujjojin nasu da suke rike riko da su ta hanya menene wato kashi biyu akwai nakliya akwai hujjojin da suka kawo daga alkur'ani da hadisi na na wanda aka nakalto daga Qur'an da hadisai wa aqliya akwai hujjoji na hankali da su suka kawo bari mu fara da al-ismu al-awwal kashi na farko al-adillatu an-naqliya hujjoji na nafsi wa tatalakhasu fi ma yali muna iya wato abin nan takaita su a waɗannan ɗan layuka guda goma na farko akwai hadithul ghadir hadisin nan da ya magana akan ghadiru qom wato tafkin qom din nan na biyu akwai hadithul kisa'i hadisin nan na mayafi wa ayatul mubahalati da ayar rantsuwa na uku akwai ayatul wilaya ayan nan da sai bayani akan shugabanci ko soyayya ko kauna ko taimako ko jibintan al'amarin wani na hudu akwai hadisul manzilati hadisi da ya bayani wanda ake kiranta hadisul manzila wani matsayi na biyar akwai ayatu zawil qurba ayan nan da sai bayani akan zawil qurba yan uwa na jini makusanta na shida akwai hadisu takalai hadisin wato attakalai wanda ya bayani akan mutane da aljanu na bakwai akwai hadisu aliyin minni wa ana min aliyin akwai hadisin nan da yake cewa manzo Allah ya ce aliyu na aliyu daga gare ni yake ni ma daga gare shi nake akwai hadisul isnai ashara hadisin na isnai ashara goma sha biyun nan da muka abun nan hadisi ya bayani akan na tara akwai hadisu madinatul ilm hadisi da yake cewa sayyidina ali shine ma birnin ilimi akwai hadithul inzari yau maddar akwai hadisin gargadi ranan addar waɗannan hadisan waɗannan ƴan eh, hadisan akwai wanda suka inganta akwai wanda ba su inganta ba amma duka sai mun ɗauki kowanne mun fara bayani akan shi dalla dalla za ka fahimci inda ya dosa alkismu tsani kashi na biyu akwai al'adillatul aqliya hujjoji na hankali da suka kaba na nassi ba wa tatalakhasu fi ma yali muna iya takaita su cikin waɗannan layuka guda biyar na farko ai aliyu shine ashja'un nas shi yafi kowa jaruntaka bayan manzon Allah sadauki jarimi mayaki sayyidina ali shi yafi kowa jaruntaka bayan manzon Allah gaba daya wannan shi yasa ya fi cancanta ya zama to khalifa kai tsaye bayan manzon Allah shi ma din zamu ji bayani wannan hujjoji ne na hankali kenan a'lamun nas hujja ta biyu sayyidina ali shine mafi sanin mutane mafi ilimi a cikin sahabai shi ma zamu ji bayani akan shi dalla dalla na uku aqrabuhum lin nabiyyi nasaban shine yafi kusa da kowane sahabi wajen dangantaka da manzon Allah kusanci ta dangantaka da manzon Allah ta ya fi kowa daga cikin sahabai wa sihiran kuma ya fi kowa wato surkuntaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban san surkuntakan mutum da da wanda ya dauki ya auri yarsa da wanda kai kuma ka auri yarsa wanne ne da surkuntaka zai fi oho to shi ma ya auri yar wani ai yanzu sayyidina ali ya auri yar manzo Allah shi ma manzo Allah ya auri yar abubakar wanne ne da surkuntaka su zai fi ƙarfi? na wannan tsakon manzo Allah ta fito ita na na Fatima tsakon manzo Allah wani yanki ne na tsokansa jinin shi jininta jinin shi ne ita kuma wancan da mutum ya ɗauko ita ta wancan ne kaga ina jin wannan za ta fi ƙarfi eh, eh. yawa idan aka ce za a yi gitalin amma idan wani don surkuntaka ne in sai dina ali yana surikin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya auri yarsa sai manzo Allah surikin sai dina Umar ne da Ali ya auri ƴaƴansu Abubakar ko ya auri Hafsa shi ma manzo Allah eh, sayyidina Usman ya auri Ruqayya da wace ce da Ummu Kulsum ya biyu ma ya aura ya biyu ma ya aura dogon, da wanda ya auri ya daya da wanda ka auren masa wannan ta mutu ka sake ba shi kanwa da wani ne dan shi dan fawa to duka za zamu ci sannan na hudu awwaluhum islaman suna ganin sayyidina Ali shine farkon wanda ya karbi musulunci sannan na biyar lam yasjud li sanami shi bai yi sujada wa gunki ba tunda Allah ya yi shi a jahiliya tunda a amma yawancin sahabbai sai da suka bauta gumaka kawai amma wannan kiyo yake bai taba bauta a gunki ba ko yayi ma gunki sujada to duk waɗannan dalilai wai na hankali kenan dalilai na ne na hankali to yanzu za mu shiga al-faslul awwal unit 1 wato fasali na farko al-adillatu an-naqliyah hujjoji na nafsi da su ɗan shi'a suke kafa hujja da su ko ga duk wanda yake cewa bi aulawiyyati ali ibn abi talib bil khilafa da cancantar sayyidina abubakar sayyidina ali da khalifanci qabla abubakar kafin abubakar wa umar da umar wa usman da usman radiyallahu anhum ajma'in Allah ya su gaba ɗaya za mu ji hujjojin su warraddu alaiha da raddi da za a mutu kawai abin da ake bukata kasa kunne da kuma kawo hankali kusa almabasul awwal bari mu fara da hadisul ghadir yanda muka jero su can din nan al ghadir ghadir ghadir hadisin nan na ghadir labarin nan na ghadir shi ghadir da larabci shine tabti swim swim dan tafki haka inda ake ɗiban ruwa shine al-ghadir da larabci to ghadir khom wato tafkin khom khom din suna ne inda wannan tafkin yake za mu ji labarin abin da ya faru a wajen kaman haka an zaid ibn arqam an karɓo wannan labarin daga zaid dan arqam qala Allah yarda da shi Allah yarda da shi قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا وترانا منذ الله صلى الله عليه وسلم يا ميكي سكان موسى هابي خطيبا ينا ميمنا خطبة دمنا خطبة بماء أو تبت الروا يدعى دعاتي كرنشي خما خم شيني خم wannan ruwan shine gadir tafki na khum wannan tafki na khum din nan yana baina makka wal madina tsakanin makka da madina ne wannan wajen yake amma ba akan hanyar nan bane da ake bi kwalta in za a je makka daga makka zuwa madina ba kan nan kwaltan yake ba ina fata an gane ko akwai hanyoyi da yawa na yanke irin na da na daji kawai da ake bi tsakanin makka da madina fahamid Allah manzo Allah sallallahu da ya tashi zai mana wannan kutubar sai ya fara gode wa Allah da yaba masa wa asna alaihi ya yaba wa Allah wa wa'aza yayi wa'azi sosai a wannan wajen wa zakara kuma ya tunatar da al'umma ya tunatar da mutane abinda muke so ku gane tafiya daga makka zuwa madina yakan ɗauke su sati ɗaya kwana biyar zuwa sati ɗaya to tafiyan da kun san idan aka yi tafiya aka yi tafiya dare sai ayi ne sai a yi zango to cikin zangon da ake a tashi a zango a tashi a yi zango sai zango ya kama su a wannan wajen wannan tafkin da ake kiran shi ghadiru home aka yi zango a wajen sai sa manzo Allah sallam sai ya amfani da wannan zaman da ake sai ya musu ya musu lecture ya musu hudu ba ya musu wa'azi ina fata an gane ko wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sun makala sai yake, ala ku saurara da kyau ayyuhan nasu ya ku mutane ya ku sahabai ina tabbatar muku fa innama ana bakaru ni fa mutum ne dan adam Yusufu an ya rasulu rabbi fa uji ina dab da ɗan saƙon Allah ya zo mun in amsa kiransa ina dab da kiran amsa kiran ɗan saƙon Allah shine mala'ikan mutuwa ya kusa ya zo mun kuma in amsa kira bi ma'ana mutuwa ta ta kusa kenan wa ana tarikun fikum sakalaini ni in nan mai mutuwa ne amma zan bar muku waɗansu abubuwa masu nauyin gaske guda biyu awwaluhuma na farkon su shine kitabullah littafin Allah alqur'ani nan ku rike shi yana da nauyi ku rike shi fihi huda duk wata shiriya inji ji manzon Allah tana cikin shi wan nur duk wani haske da kuka nema kuke nema a rayuwanku Qur'ani ne haske ne mai haskaka muku in kana so ka sanya zamantakewanka da iyalinka qur'anin nan zai haskaka maka zamantakewanka da ƴaƴanka qur'ani zai haskaka maka ya zan yi kasuwanci qur'ani zai haskaka maka ya zan mu'amalanci iyayena qur'ani na haske ne ina halal yake qur'ani zai haskaka maka ka hango shi ina haram yake qur'ani zai haskaka maka ka hango karam haram din kai avoiding nashi ka kauce masa ku rike shi ne kuma haske ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa fa khuzu bi kitabillah ku yi riko sosai da littafin Allah wa tamsiku bihi ku damke shi sosai a wannan wa'azin in ji zaidu dan arkam fa hassa manzon Allah ya kwaɗaitar ya zaburantar da musulmai sosai ala kitabillahi akan riko da littafin Allah subhanahu wa ta'ala wa raghaba bihi fihi kuma ya kwaɗaitar da mutane motivating nasu ya harzuka su sosai wannan abu na nauyi na ɗaya da manzon Allah ya ɗora mana yake mu riƙe shi bayan ya mutu nauyi na biyu ko kuma in ce amana ta biyu manzo Allah ce wa ahlu baiti iyalan gidana ku kare mutuncinsu ku girmama su ku daraja su ku ba su matsayi da Allah ya ba su yace uzakkirukumullah ina hada ku da Allah fi ahli baiti game da iyalin gidana iyalaina uzakkirukumullah fi ahli baiti na haɗa ku da Allah game da iyalan gidana udhakkirukumullah fi ahli baiti na haɗa ku da Allah game da riƙon amana da kiyaye mutuncin iyalan gidana wanda shine nauyin da manzo Allah ya tsora mana kar mu tozarta iyalan gidansa kar mu wulaƙanta su kar mu ci zarafinsu domin a gaban yana raye wani ya fito ya ce a nana Aisha ta yi zina aka yi ta yadawa tun bai mutu ba a gaban shi ƙur'ani ya zo ya wanke nana Aisha ta tafi kuma shi ne aka zarga matan shi ce kuma shi aka saukar wa ayan da ta wanke ta din to kaga tun yana nan da rai ya ga ana cin iyalan eh, zarafin iyalan gidansa ina garan da bayi da rai shine manzo Allah ce to na dora muku nauyin amana ku yi respectin ɗin iyalan gidana ku kiyaye mun ji lecture da manzo Allah ya yi kenan da nasihan da ya a wannan wajen mun fahimci wannan da kyau فقال حسين بن صبرة لزيد sai Husainu ɗan sabrata ya faɗa wa Zaidu, wa man ahalu baitihi ya Zaidu su waɗanne ne iyalan gidan manzon Allah gaba ɗaya da yake ya haɗa mu da Allah mu kiyaye mutunci su mu daraja su a faɗa mana su a tantance mana su mu san su saboda amanan da annabi ya dora ta tana da ƙarfi ya yi ta maimaita sau nawa su uku yace alaysa nisa'uhu min ahli baiti dukkan matan manzon Allah ba sa cikin ahli baitin shi qala sai zaidu yace nisa'uhu min ahli baiti dukkan matayen manzon Allah tara din nan suna daga cikin iyalan gidansa da yake a kiyaye mutuncin walakin ahlu baitihi yace bayan waɗannan matayen nasa ahlu baitihi din nan iyalan gidansa sun hada da duk wani wanda Allah ya haramta masa karɓan sadaka wanda suke da dangantaka da manzon Allah wanda an haramta musu karɓan sadaka ba'adahu bayan shi kana wa man manhum waɗanne ne waɗannan da aka haramta musu karɓan sadaka Ba mu mutuwar manzon Allah kana hum alu aliyin shine iyalan aliyu sayyidina ali gaba ɗaya wa alu aqil da iyalan aqilu wa alu ja'far da iyalan ja'far kun san ja'far yayan sayyidina ali wa alu abbas da alu abbas iyalan abbas babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yake kullu ha'ula'i hurima sadaqa duk waɗannan an haramta musu karɓan sadaka kala sai zai ya ce na'am eh ka duba footnote can ƙasa Eh, mai muke cewa sakin layi a da muke faɗa da hausa sakin layi a mun sha maimaita babacan ya faɗa mana da hausa sharhi sharhi can na ƙasa na ɗaya in kuka duba wannan ku je sahihu muslim kitabu fadailu sahaba a karkashin littafin da yake bayyana falalan sahabai daga ciki akwai babun min fada'il aliyin babin da yayi bayani akan falalan sayyidina ali hadisi na dubu biyu da ɗari hudu da takwas za ku samu cewa duk ahalin baiti sun haɗa waɗannan waja'a inda ghairi muslim wani hadisi ya zo amma ba ta hanyar muslim ba ya zo ta hanyar a tirmidhi ku duba turmizi kitabul manaqib babu manaqib ali wa ahmad ya zo ta musnad imam ahmad wan nasa'i ya zo ga nasa'i fil khafa'i wal hakim wa ghairihim da makamantansu ziyadatu qarin akwai ƙari sama da wancan manzo Allah ya ƙara da cewa annan nabiya sallallahu qala man kuntu maulahu duk wanda na kasance majibincinsa masoyinsa to fa aliyun maulahu shi ma aliyu fa masoyinsa ne majibincin ne saboda ya'yan babbanni ne kuma sayidina ali inna ya girma a hannun manzon Allah tun yana dan shekara shida manzon Allah ya rike shi datin ukura waɗansu kare-kare sun zo. ka misli kamar misalin faɗinsa Allahumma wali man walahu ya Allah ka so wanda ya so sayyidina Ali wa adi man nasarahu ka taimaka ma wanda ka da ya da wa ma'ahu dara ya Allah ka sanya gaskiya tare da Ali a duk inda al'amura suka shaɗe suka shaɗe ka sanya gaskiya ta bangaren sa wa ziyadatu ukra akwai waɗansu kare-kare kuma la jadwa min zikiri hal'ana wanda babu ma abin na eh, amfanin ambaton su anan fa amma ziyadatu amma ƙarin nan da aka yi yace man kuntu maulahu duk wanda na so shi ya tabbatar ni masoyi shi ne shi majin ni majibincin al'amuransa ne to fa aliyun maulahu fa waradat inda tirmidhi wannan karin ya zo ta bangaren tirmidhi wa ahmad wa nasa'i wal hakim wa ghairihim da makamantansu bi asani da sahiha da hanyoyi ingantattu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hanyar ingantacciya ne kuma manzo Allah ya faɗa din ma amma ziyadatul ukra amma sauran kare-karen kaman Allahumma mawaliman walahu ya Allah ka so wanda ya so shi shi sayyidina Ali wa adi man adahu kai gaba da kiyayya ga wanda ya gaba da kiyayya da shi هذه الزيادات صححها بعض أهل العلم وأن سدد كما لم يسن إنجا تاسو والصحيح أنها لا تصح أما ما في جسية ما في إنجانشي wannan ƙarin bai inganta daga bakin manzon Allah ba bai inganta ba wannan wa amma ziyadatu amma ƙarin na unsur man nasarahu ka taimaka ma wanda ya taimaka masa wakhzul man khazalahu ka kaskantar da wanda ya kaskantar da shi wa ajril haqqa dara ka sanya gaskiya tare da sayyidina ali a cikin duk wani abinda ake rigima a kansa fa hadhihi ziyadatun makzubatun makzubatun wannan tsare-tsare na ƙarya ne alan nabi sallallahu da aka yi wa annabi annabi sallallahu ya barranta daga waɗannan kalmomin da kare-karen kamar yanda kura ta barranta daga jinin annabi yusuf wa hadhal hadith wannan hadisin muka karanta din nan mai wannan kare-karen shine yastadillu bihi shi'a shine wanda 'yan shi'a suke kafa hujja mai ƙarfi da shi ala anna aliyan huwa khalifa kawai ba'da rasul cewa sayyidina ali shine khalifa kawai kai tsaye bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai wannan hadisi sai ya yanka ya nuna kawai A ah, min babi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam kaga eh, abinda inda manzo Allah ce man kuntu maulahu fa aliyun maulahu ko duk wanda na kasance masoyinsa majidincin al'amuransa ko shugabansa to fa aliyun maulahu shi ma aliyun shi ma majibincinsa ne aliyu to shi ma majibincin ali ne masoyin ali ne shi nan wa yaquluna suna ce inna qawlan nabi man kuntu maulahu su suna ce duk wanda na zamanto majidincinsa. ko masoyinsa ko to fa aliyu maulahu shi ma aliyu haka ai aliyu huwa khalifa wannan aliyu maulahu wannan yake nuna bi ma'ana aliyu shine shugaba sai suka yi in ma'anan shi akan duk wanda ya da shugabanci na duk wanda ya yadda da ni Muhammadu in zamanto mai jagoran al'amuransa to ya yadda aliyu ma shine mai jagoran al'amuransa wani wannan kalmar maula din nan maula kawai tana ɗaukan ma'ana wajen goma tana da ma'ana tana ba da different meaning ma'ana ma'ana ma'ana har goma in ba su kai goma ba to bakwai ne to shi dai manzo Allah sai ya faɗi kalma me ya kore sauran ma'anonin kawai aka zaɓi shugabanci da shugabancin manzo Allah yake so yace ah, aliyun khalifatun ba'di kawai wa annabi zai ji tsoron sa wa annabi zai ji tsoron aya ta sauka kai sai bayani yanda aya ta ce eh, muhammadur rasulullah ko ba haka ba aya ta sauko ta ce ah, aliyu khalifatullah domin shugabanci al'amari ne babba bai kamata a ce ayi wasa da shi ba an bar shi haka kawai cikin duhu wai kuma ga wanda ake so amma sai a rika wani dan zagaye zagaye shi ba a bayyana shi ba a bar abu kawai cikin duhu da sai a bayyana shi bayyana shi kai tsaye kawai to wal maula su a wajen ɗan suka ce maula ai bi ma'ana alwali shugaba kawai ai as-sayyid alladhi yajibu an yuta'a ma'anan maula shine shugaban da ya wajaba kowa ya masa da'a ya rintsina masa sun kuya masa hadhihi hiya jihatu dalala annan ne kawai suke kafa hujja da shi su dan shi abi وجاء الحديث كذلك عن علي akwai hadisi da ya zo har ila game da aliyu din Allah ya da shi lamma kana fi rahbati fil kufa yayin da ya kasance a rahba a kufa annahu qala yace man sami'a ar-rasula yaqulu li yawma ghadirukum sayyidina ali ce da Allah daga cikin ku wane ne ya taba jin manzon Allah ya faɗa mun a ranar ghadirukum ranar lecture nan da yayi a wannan tafsi na kum da yake tsakanin madina da makka a inda annabi ya ce man kuntu maulahu fa aliyu maulahu wai sayyidina ali ya fito ya yi shela ya faɗa wai fa shahida bi zalika isra ashara badariyan wai mutanen badar da suka halarci badar mutum goma suka fita suka bada hujja suka bada shaidan sun ji annabi ya faɗa sababu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam kalamu li ali to bari mu ji me dalilin da ya ga har manzo Allah ya faɗa sayyidina ali wannan magana har ya furta wannan kalma ai mutum bai furta kalma kawai sai da sai da dalili yanzu kawai muka yi lecture muka yi lecture muka yi lecture muka gama sanata jama'a ina tabbatar muku duk wanda yake kauna ta yake so na yake kaza ya so wannan sai ya ta aka maka ne kuma wannan ne ai abu ne kuma me me to me da ya faru ko ba haka ba dole a tambaya to ga dalili da sababin da yasa manzo Allah ya furta waɗannan kalaman yaz'umuna su suna rayawa su ɗan shi'a annan nabiyya sallama manzo Allah sallama innama auqafan nas wai ana cikin tafiya ana cikin tafiya manzo Allah ya zo haji ne za a koma madina ne ana tafiya da aka zo daidai wannan tafki na kum din auqafan na sai manzo Allah ya tsai da mutane fi hadal al-makan kuma fil harb shadid a cikin zafin rana mai tsananin gaske annahu kana sai yace a fil juhfa ko a juhfa allati fiha ghadir khum area duk ana kiran shi juhfa sannan nan ghadir khum din cikin wannan area yake wa kana adaduhum akthar min yawan sahabai da suke tare da manzo Allah sama da dubu ɗari wa kana muftarak al hadith kuma a anan wani junction ne inda alhazin sun fito maka. nan ne inda suke rarrabuwa kowa ya ɗauki hanyarsa wato matattara ne kenan waɗannan su ɗauki hanyar madina waɗannan su ɗauki hanyar ta'if waɗannan su ɗauki kaza kaza wai mahaɗa ne na alhazai dan sai da manzo Allah ya kajitin wannan wajen mahada ne na alhazai saboda bai tafiya haka mai ji labari mai tafiya manzo Allah bai bar sai da aka wuce wannan wajen ba da an wuce wannan wajen kaga yan Madina ne kawai ji su yan shi'a sai da yazo matattara ma hadan hanyoyin dukkan alhazai inda ake haduwa a rabu kowa sai manzo Allah ya tsaida mutane a wajen wa annahu ijtama'a bihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzo ya hadu da su a wannan wajen li yubayyana lahum hadha al-amra domin ya bayyana musu wannan al'amari wanne ne al'amari wa huwa man kuntu duk wanda ya da shugabanci na to fa aliyu maulahu to aliyu shugabansa da wancan da da da aka ce na ƙarya ne duk suna ɗora su akan wannan da wanda aka ce ba su ma inganta ba duka allati marra dhikruha wanda muka faɗe su a can baya to wasahihu wasahihu magana ta mafi inganci magana ta gaskiya sababuhu amrani isnani abun da ya sabbaba manzo Allah ya faɗi wannan a gadirukum dalilai guda biyu ne al'awwal na farko gashi an ruwaito shi an buraidata ibn husayn radiyallahu anhu sahabi mai albarka buraidatu dan kusai shi ya ruwaito wannan kala yace arsala khalid ibn wato khalid ibn walid kafin manzon Allah ya tafi makka haji dama ya tura khalid ibn walid yemen kasar yaman Allah manzo Allah ya tura Khalid bin Walid zuwa kasar Yaman ya je yaki a komanda da aka je yakin suka ta fafata aka ci ganima mai ɗimbin yawa shi manzo Allah yana makka sai Khalid komanda da ya tura har ya tura dan sako wajen manzo Allah makka yursila lahu man yaqbidu al-khumsa cewa Khalid yana neman manzo Allah ya turo masa mutumin da zai zo ya karbi khumusi wato one fifth ganiman da aka ci a can ya karbi na manzon Allah faja'a aliyun sai manzo Allah ya tura aliyu ya je a madadinsa ya karɓo humus one over five da za a tafi na Manzo Allah da rabon Manzo Allah da mu'minin menene da za a tafi madina da shi da sayyidina ali ya zo cikin waɗannan ikhtara jariyatan sai ya zaɓi wata budurwa baiwa cikin kamammu yaƙi ɗin nan sai sayyidina ali bai ya zaɓi ɗaya da ya ganta cikin wannan kumusin wa dakala biha sai sayyidina ali ya sadu da ita bi ma'ana ya zaɓan ma kansa ita kansa ita sai ya shiga da ita ya sadu da ita wa qala buraidatu shi buraidatu maru wanda ya ruwaito wannan hadisin yace wa kuntu ubghidu aliya wannan abun sai ya sa ina fushi da aliyu na tsane shi ina fushi da shi irin wannan abin da ya yi ɗin wa qadir tafala sai da ya shiga da ita can sai naga ya fito yana wanka wankan janaba kaga it means kenan ya sadu da ita fa qultu li khalid sai nace wa khalid komandan mu kenan ala tara ila hadha sai khalid kalli wannan dan Allah kalli wannan dan Allah falamma qadimna ila an-nabi yayin da muka zo wajen annabi gaba ɗaya aka haɗu in ji burai da ta yace zakartu zalika lahu sai na ambata wa manzon Allah irin abin da sayyidina Ali din nan yayi da yanda ya ɓata masa rai yake kullace da shi فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريدة سيما الله صلى الله عليه وبريدة يا بريدة يا كي بريدة أتبغض عليا yanzu kana jin haushin ali kana kullace da ali kana jin haushin shi fa qultu na'am sai nace eh ya rasulullah gaskiya fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la tubghidhu kar kai fushi da shi fa inna lahu fil qumus akthar min zalika sun san su yan familin gidan manzo Allah cikin wannan kumusin suna da nasu rabon ina fata an gane ko cikin wannan kumusin ai manzo Allah shine mai kumusi sauran one over four kun san mayaka ake ake rabawa one over one fifteen nan na manzo Allah ne da family manzo ciki ne yake ɗiba nashi ya rarrabawa menene yan uwan shi na jini kun sani to shi sayyidina Ali ya san yana da rabo a ciki sai ya fara daukar nashi kawai wannan yarinya to sai manzo Allah ce a'a kar yi kushi da shi kwantar da hankali yana da kaso a ciki na kumusi kuma ka san shi ma ya fi ma abin da ya ɗaukan ma ina fata an gane ko wa fi riwayatin a wata riwaya annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li buraida manzo Allah sallallahu sai ya faɗa wa buraida din yace man kuntu maulahu duk wanda na kasance masoyi a gare shi sai ya dauki sayyidina ali ma masoyi a gare shi da ni nayi wannan zaka zaka abin da yace a'a to in dai matakan duk wanda ya san yake so na so ya so dina ali kaga wannan fassara shi da so in yayi maci saboda fushi ne yake da sayyidina ali yace to matukan kana so na ka so sayyidina ali amma da ta ya za a yi hankali yace duk wanda ya ni shugaban shi ne sayyidina ali ma ya zama to shugaban shi kaga is out of ya ga wannan ya kusa da sayyidina ali ne to manzo Allah ma sai ya ga to tunda ma sayyidina Ali ya yi wannan abun a gaban sojoji ne ya kamata mai yayi lecturing sojojin domin maybe a cikin sojojin akwai wanda suke kullace da aliyu din kamar yadda wannan yake kullace da irin yadda yayi wannan ya mu'amalanci waɗannan daga ka kai manzon Allah kawai a turo ka dan sako ka kai manzon Allah kumusi kawai sai ka sai ka fidda cikin ya eh, cikin su yarinya baiwa kuma ka kama makanka kuma ka shiga da ita ka sadu da ita watakila akwai yan rundunan sojojin da yawa mujahidun din wanda abun bai musu daɗi ba maybe su sun ɓoye wannan ne ya iya bayyanawa to gara manzo ai manzo Allah ya gani gara ya zauna da su yayi clearing din wannan abun daga zakatan su kawai shine ya nuna musu matsayin Ali da sai da dangantakar su sayyidina Ali asani nabiyu an abi سعيد anna aliyan mana'ahum min rukubi sadaqa riwaya ta biyu wancan ɗaya version din da ya nuna dalilin da ya sa manzo Allah ya wancan lecture kenan version na biyu riwaya ta nuna da aka turo sayyidina Ali ya karbi kumusi Da dawakai ne da raƙuma da yawa sai manzo sai shi sayyidina Ali ya sa dokar shi duk masu kai su din Madina kar masu kai su wajen Annabi a Makka a hadu kar kowa ya hau doki ballantana ya haura kumi dukkan su na kumusi ne kar wani ya hau lamma kanu fil yaman yayin da suka kasance a yaman mana'ahum min rukubi iblis sadaqa yace wannan na kumusi ne na sadaka ne mallaka manzo Allah kar wani ya hau doki ko ya haura kumi su koro su kawai a haka wa amara alaihim rajulan sai ya shugabantar musu da wani mutum shi sayyidina ali in on his behalf wa kharaja ila an-nabi sai sayyidina ali da ya fita shi ya je wajen manzo Allah a Makka da yana tare da Khalid din shi aka tura in an yaki ya karbi khumusi shi kuma ce to zai sauri ya riski manzo Allah a Makka ayi haji tare da shi ya ya ya wani da zai tura waɗannan dukiyar na khumus din amma ya ce musu doka ne ya ba da umarkar wani ya haura ne ko doki ثم لما أدركوه في الطريق أدركوه في الطريق إذا الذي أمره قد أذن لهم كي عند تفيا تي تفيا وهلا تي وهلا sai wanda yake wakiltan sayyidina ali din yace ya wakilce shi ya kula da su sai ya umurce su su hauda wakan kawai su haura kuma su hauda wakan kawai falamma ra'ahum wa ra'al ibila alaiha atharu ruku yayin da suka zo suka hadu da sayyidina ali da manzo Allah duka a wajen sayyidina ali ya gansu ya kalli raquman da dawakan sai ya ga alaman an hausu ghadiba sai sayyidina ali ya fushi thumma ataba na'ibahu sai sai sayyidina ali yayi blaming wannan na'ibin nasa da ya bari a madadinsa sa innan ya zarge shi allazi ja'alahu makanahu qala abu sa'id sai abu sa'id yace falamma laqina rasulullah yayin da muka haɗu wajen manzon Allah gaba daya zakarna ma laqinahu min ali mu sojoji sai muka kai complaint din sayyidina ali a gaban manzon Allah muka ce ya rasulullahi muka kai complaint min al-ghilza muka ce sayyidina ali ya mu'amalance mu kakkausar mu'amala ya wahalar da mu wasabi kuma ya kuntata mana sai za a yi mu koro dabbobi daga abin nan ya haramta mana hawa hawan abin nan din eh, a ce mu tura su kawai muna kada su kamar mai ciwo ba ba tare da mun hau ba ga distance daga Yemen zuwa abin nan Makka ya kuntata mana ya abin nan din mu suka sai kara wa fi riwayatin annaha kanat hulalan a wata riwaya aka ce gwalagwalai ne ma da ma dabbobi bane aradu an yalbasuha faman ahu suna da so su sa hulal wato kaya ne masu tsada masu alfarma da aka ce ya ce da suna so su rika su sanya su su zo cikin kawa sai ali ya hana su faman aliyu min luftiha ya hana su فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم da yaji wannan yana complain ya rasul sayyidina ali ya kuntata mana ya matsa mana sai manzo Allah ce kai kai kai ishuru ishuru ishuru ka bi a hankali ma ma bi ma'ana ka bi a hankali ya sa'adu bin malik ya kai sa'adu bin malik wa huwa abu sa'id shine abu sa'id yace ma ba'du qawli kai kai ka rika kiyaye waɗansu kalmomi da suke fitowa daga bakinka game da li'afika ali game da dan uwanka aliyu fa wallahi na rantse maka da Allah in manzo Allah laqad alimtu annahu ahsana fi sabilillah na san sayyidina ali bai all means ya kyautata dai tsakani da Allah yayi adalci ba wai yayi don ya cutar da ku bane ina fata an gane ko to ina jin he mu tsaya sai mu tsaya anan mun ji dalili na farko da dalili na biyu da sa manzo Allah ya yi lecturing nasu wannan din har yace man kuntu maulahu fa aliyun maulahu waɗannan su ne sabuba to za mu ci gaba idan Allah ya ɗora mu sati mai zuwa insha Allah za mu tashi kala ibn kafir ibn kafir ma yace isnaduhu jayyid wannan labari ingantacce ne yana da kyau ala shartin nisa'i akhrajahu al-baihaqi wa ghayruhu sai mu tashi wa kala ibn kafir ko wannan na'am sannan abin da ya samu a yau kenan